Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin shirin namu na sauraro cikin nishaɗi wanda ƙungiyar Girls for Girls Initiative ta ɗauki nauyin kawo muku. Kada ku manta muna cikin littafin nan ne mai suna Najib wallafar Maryam Alhassan Avam inda muka tsaya a wurin da Najib ke ta aikata ta'asa tare da karuwarsa. A yau za mu ci gaba ne bayan Najib sun gama aikata ta'asa kowace iri tare da karuwarsa, sannan sai ya yi ƙoƙarin barinta tare da sakinta tana saukar wani irin nishi mai sauti. Najib tashi ya yi je toilet tare da yin wanka ya zo ya sa wasu kaya ƙanana ya yi mugun kyau dama ba baya ba wajen kyau da haɗuwa sai dai mu ce babu kyan hali. na Najwa ganin ya shirya ya sa ta ce, ina sa shi? Najib ya ce, za ni cikin gari, kin san gobe zan bar ƙasar nan in koma Amerika. ta na kan shi, ta ce, tare za mu koma? Najib ya ce, na ba tare za mu koma ba, I'm going back alone. Na ta ce, please Najib, mu koma tare. bai kuma kula ta ba sai fita da ya yi ya bar mata ɗakin a can kuma najeriya a makarantar a abu zaria inda iftisam da zara suke karatu ko da iftisam ta je ɗaki ganin zara ta yi tana cin abinci zara ta ce ina kika je iftisam ta ce na je amso waya ne abba ya bada a kawo min zara ta ce shine kika tafi ke ɗaya iftisam ta ce dr jibril ya kai ni Zara ta zaro ido tare da faɗin wani Dr. Jibril ɗin, ba dai wannan lecturer ɗin ba. Iftisam ta ce, wallahi, Zara ta ce, to fa, amma wallahi karki ƙara bin shi zuwa ko'ina in ba so kike a miki kallon mutuniyar banza ba. Iftisam ta ce, kai mutane, to wallahi shi ba mutumin banza ba ne, nan ta zarar labarin abin da ya faru. har da shawaran da ya bata da abin da Kubra ta ce mata. Zahra ta ce to kin gani ba ko ba ɗan iska ba ne wallahi idan mutane suka ga kina yawan shiri da shi za su fara zarginki sannan ai gashi ita kubura abin da take faɗi ya dai kamata ki kame kanki wallahi kar ki ƙara yarda ki shiga motar shi duk da ya taimake ki ne gwara ka tsira da mutuncinka ke yanzu ba kya tsoron yadda ya kai ki amsan waya ki haɗu da kabir me za ki faɗa ma kabir ɗin wallahi ko mai za ki ce mai Ba ki da mafita tunda ya ganki wallahi ko me za ki ce mai Ba ki da mafita tunda ya ganki musamman idan ya ji lecturer ne Dr. Jibril ɗin. Kin ga zargi zai shiga tsakaninki da Kabir ɗin. Is better ko me zaki ki dinga taka tsantsan a kai. Iftisam ajiyar zuciya ta sauke tare da faɗin ni ma ban ɗauki hakan a bakin komai ba. Zara na yarda da kaina kuma bana neman yarda kowa sai na Allah. Sannan dan Dr. Jibril lecturer ne dan ya taimake ni sai ya zama laifi. duk mutumin da zai fito ya nuna maka ka yi taka tsantsan ya baka shawara wallahi mutumin kirki ne zara ta ce haka ne amma dai ki kiyaye abin da za a yi zargin ki domin a zargi mutum babu daɗi aisha ne da kubra suka shigo ɗakin aisha ta ce a'a ta dr jibril ashe love ake yi ibtisam ta ce uhm, love kuma Kubura ta ce kai Iftisam kina da ɓoye-ɓoye to miye in kuna love ɗin ki manta fa ɗazu a motar shi na ganki kin fito mutumin da baya kula kowa ko wasa da mutane shine zan ganki a motar shi ki ce babu wani abu a tsakaninku Iftisam ta ce hmm, ba za ku gane ba Kubura ta ce ai ba za mu gane ba kam Hauwa ta shigo ɗakin hannunta ɗauke da leda guda biyu manya daga duka alamun shopping ta yi. Aisha ta ce, sai yau ya bar ku? Hauwa zama ta yi tana faɗin ke dai bari, ni yau na dawo ne saboda yanzu Kaduna nake son shiga cikin daren nan. Aisha ta ce, me za ki je yi a Kaduna? Hauwa ta ce, wallahi club zani. Aisha ta ce, wani club kuma duk wanda yake cikin Zaria kin je sai kin je Kaduna Hauwa ta ce Empire zani akwai wani saurayi na da ya zo ya ce in same shi can Aisha ta ce lallai Hauwa ta ce ko zaki ne mu je Aisha ta ce kai zaki kama min hotel inda zan kwana daga club din Hauwa ta ce baki da matsala an gama hajiyata kar ki damu saurayi na zai kama miki ke ma kubura ki zo mu je Kubura ta ce bari in je in sa kaya mu je da sauri ta tashi ta bar ɗakin ta fita. Ita ma Aisha kaya ta fara sawa. Hauwa kam ledan da ta zo da shi ta buɗe ta ciro wata shagiyar riga ta sa. Kusan duka nonanta ana gani domin rigan ta kama ta sai ta ɓullo koma ana gani su kuma suka ɗago suka fito waje. Aisha ta ce kai wannan rigan ta min kyau wallahi nawa kika siya? Hauwa ta ce wanda kika haɗa ni da shi ya siya mana ni da zi. Kallon su Iftisam Hauwa ta yi tana faɗin ko kuma za ku kulob ɗin ne ku zo mu je. Iftisam da Zara har da saurin haɗa baki wajen faɗin a'a sai kun dawo. Aisha ta ce kuna bani mamaki miye dan kun je kulob ni ban ga wani aibu ba ku zo ku ga mai duniya ke ciki. Iftisam ta ce ku dai ku je kawai Kubura ta ce ta shigo ta sa wani wando tirikwata tare da wata top ta a buɗe, sai ta yafa wani ƙaramin gyale a kanta. Hauwa ta ce, Shegiya Kubura, kina zuwa wannan kulob ɗin za su bari ki shiga? Kin san Empire fa dressing ɗinka ke shigar da kai, in shigar ki bata yi ba, ba za su bari ki shiga ba, domin ba wajen zuwan yara ba ne. Dariya suka saki tare da shewa, Aisha ta ce, To ke Kubura gobe in za mu dawo wani kaya za ki sa ki shigo school? Kubura ta yi dariya tare da nuna ma Aisha wata after dress da ta sa cikin jaka. Ta ce, Ita zan ɗaura a kai mana. Aisha ta ce, Oho yanzu na ji batu. fita suka yi bayan sun yi masu iftisam sallama akan sai gobe za su dawo iftisam bayan sun fita ta rufe kofar tare da dawowa ta sa abinci Zahra ta ce wallahi ina son in je in ga wannan kulob ɗin in ga me suke yi a ciki. iftisam ta ce mai ko suke yi in ban da iskanci ki duba irin shigar su fa. Zahra ta ce Allah ya kyauta wata rana mu je mu ga irin tsiyar da suke yi. Iftisam ta ce rufamin asiri. Dariya Zara ta saki tare da faɗin wasa nima nake yi. Washe gari da safe Ibtisam da Zara suka gyara ɗakin. Ibtisam ba ta da lecture, Zara kam tana da shi 10 don haka lokaci na yi Zara ta wuce Ibtisam ganin haka ta fara ƙoƙarin ɗaura musu abinci. Cikin lokaci kaɗan ta gama musu shinkafa da miya. Ko da ta gama wanka ta shiga ta yi. Bayan ta fito ta sa wani wando da top, ƙaran wayarta ya sa ta ɗauka ta ga Kabir ne. Tana ɗauka ya ce gani a get ɗin school ɗinku ki fito ki zo ki shigo da ni. ta ce da gaske ya ce yes i'm serious ta ce ok gani nan hijab ta sa a kan kayan da ke jikinta ta fita da yake da nisa zuwa bakin get mashin ta hau aiko tana zuwa ta ga motar kabir abin mamaki ya bata shi da abokin shi tahir nufar motar ta yi kabir ya sauke glass ɗin motar tare da faɗin shiga muje buɗe bayan motar ta yi ta shiga suka fara tafiya har cikin makarantar tana nuna musu hanya kusa suka faka motar a wajen parking space da ke kusa da hostel ɗinsu ta ce i thought wasa kake min Kabir ya yi murmushi tare da faɗin taya zan yi wasa da princess ɗina. Na yi misin ɗinki, na ji ban iya haƙuri ya sa dole na zo in ganki. Dariya ta yi tare da gaida Tahir da ke gaba yana jin su. Tahir ya ce ai na yi shiru tunda kun manta ina motar. Iftisam ta ce a yi haƙuri ba mu manta ba kawai ina mamakin zuwan zata ne. Kabir ya kafe da faɗin sorry ma ifti na so in faɗa miki sai kuma na ce bari kawai in zo in miki surprise ta ce ai so ya hanya ya ce lafiya kalau mai amaryata nan da wata hudu da kwanaki murmushi ta cikin jin kunya tahir ya ce haka ne kam allah da ya nuna mana wannan rana cikin ƙoshin lafiya ya sa a yi da mu kabir ya amsa da amin ita kam iftisam cikin ranta ta ce a ah, bata ce komai ba cikin ransa ta amsa da amin kabir ya ce ma ifti ban jikin ce amin ba murmushi ta yi tare da faɗin na ce tahir ya ce cikin zuciya ba ce komai ba sai dariya da ta yi tahir ya ce iftisam ya kamata mu san wani event kike so ki yi don mu fara shiri iftisam ta ce event kuma Ni ba na buƙatar wani event Kabir ya ce no my ifti dole mi yi event auren soyayya ne fa ba na ƙiyayya ba. Dariya Sam ta yi yadda Kabir ya yi maganan Tahir ya ce aiko na ƙiyayya ma ana event. Kabir ya ce to kin ji Sam ta ce to yanzu ni ban san me zan ce ba. Kabir ya ce ina ga mu dina ta gefe na ta wajen ki kuma sai ku yi bridal sai ku yi bridal da kamu in kina da wani abu kuma sai ki kara domin in san abin da mai ifti ke shiryawa. Sam ta ce nope abin da ka faɗa is okay ba na son event ya yi yawa sosai. Kabir ya ce okay my ifti yanzu dai za ki yi bridal show da kamu. So duka a hall za a yi sai kuma dina. Tahir ya ce bridal shower ango na zuwa? Iftisam ta ce a'a baya zuwa only amarya da friends ɗinta. Tahir ya ce to naki a canza mana ango ya zo. Dariya suka yi shi da Kabir. Kabir ya ce a'a ba za a yi haka ba dina kawai za a yi duka da amarya da ango amma duka biyun kamu da bridal shower babu wanda za ni. Iftisam ta ce amma ango na zuwa kamu aishi da abokai su zo su yi sprayin su tafi. Kabir ya ce ma ifti ki bari ranar dina kawai ban son su yi ta kallon ki. Tahir ya ce au haka ne to daɗin abun mamuna da mata balle a mana gori. Iftisam ta ce ba gori ba ne gaskiya ya faɗa. Tahir ya ce taron dangi za ku yi min? Kabir ya ce a'a ka san ni da ita komi namu ɗaya ne. Ɗauko wata leda ya yi na waya ya miƙa ma Iftisam ya ce ga shi. Ta ce ba na faɗa maka Abba ya aiko min da waccan da ka siya min ba. Kabir ya ce kin faɗa min ni kuma na riga na siya wannan sanda kika faɗa. To kin ga sai ki haɗa biyu. wannan iPhone 7 ne kin ga wancan Samsung ne sai ki haɗa dama na ga kuwa mata wayar ku kenan iPhone Dariya ta yi tare da faɗin wallahi da ka bar shi. Kabir ya ce kin ga amsa don ba zan riƙe ba. Amsa ta yi tare da faɗin na gode Allah ya ƙara buɗi. Tahir da ke gaban motar har cikin ran shi ya ji daɗin addu'an da Iftisam ta makabir wanda yanzu mata sai ka masa abu babu godiya wata rainawa ma za ta yi. Sun daɗe suna fira kamin Kabir ya ce za su tafi. Ibtisam fita ta yi bayan ta yi matahir sallama, shi ma Kabir fitowa ya yi tare da fatsawa inda take yana faɗin, ma Ifti please banda biye ma friends please kin ji? Kai ta ɗaga mishi alaman to, ya ce sai yaushe kuma, ta ce sanda ka zo, ya ce oke ana ta aikin gidanki, ta ce Allah ya taimaka, ya amsa da amin. Dr. Jibril tun daga nesa ya hango su lokacin da Kabir ya ma Iftisam sallama ya shige mota suka tafi. Daidai lokacin Dr. Kabir ya, Dr. Jibril ya so kallon ledan wayar da ke hannun Iftisam yayi tare da yin gaba tana gaida shi bai ko ba ta amsa ba ya wuce ya shiga motar shi. Masu sauraron mu kada ku manta kuna tare da Abtar Soyayya YouTube channel ne. kuma kada ku manta ku danna subscribe tare da alamar ƙararrawa don samun shirye-shiryenmu na aure a musulunci wato marriage is islam abubuwan al'ajabi tare da magunguna da kuma abubuwan da suka shafi lafiya da shawarwari dangane da wanda suka tsinci kansu a matsanancin hali ku kasance tare da mu